radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau sai muryoyin masu sauraro daga nan sai kisoshin rayuwa daga nan sai shirin dokokin zamantakewa shirinmu na karshe shine mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina. katsina ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. yau litinin 13 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da shida ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 700 da 71 da suka gabata rana irin ta yau 13 ga watan satumban shekara ta 1250 aka fara yakin salibiya a tsakanin kiristoci da musulmi an fara wannan yaƙi ne dai a cikin ƙasar masar a lokacin sarkin faransa san leos wanda kuma ya ƙudiri a aniyar kwace iko da ƙasar masar amma dakarun musulmi ƙarƙashin jagorancin salahuddin al-ayyubi sun fatattaki sojin kiristoci da ƙarshe kuma suka kame sarki leos suka tsare shi a fadar luken wanda daga bisani kuma ta koma wani babban wuri na tarihi a ƙasar da haka kuma aka kawo ƙarshen yakin tare da samun nasarar musulmi. masu ware ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 13 ga watan satumban shekara ta 1993 shugaban kungiyar kwatar yancin kan falasdinawa malayansa arfat da kuma firaministan isra'ila na lokacin isaac rabin suka rataba hannu akan wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar oslo ko kuma gaza a riha da farko dai bangarorin biyu sun amince akan samuwar juna sannan kuma isra'ila ta yi alkawalin cewa za ta miƙa wa falastinawa iko da yankunan da ta mamaye da hakan ya hada daga yankin gaza zuwa ariha sannan kuma an yi maganan komawan falasinawa 'yan gudun hijira zuwa gida da kuma magana akan iyakar bangarorin biyu sai dai isra'ila da karshe bata aikata ko daya daga cikin abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa ba. da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru 1394 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan satumban shekara ta 627 miladiya aka kawo ƙarshen yaƙi tsakanin manyan dauloli na duniya guda biyu na lokacin wato daular farisa ko kuma iran da daular rome a lokacin yakin sarkin iran na lokacin ko kuma daular farisa wato khosrow parvis ya aike da dakaru zuwa yankunan da ke tsakanin nahrain wato syria da kuma palestino har zuwa masar da kuma su yankuna na asiya inda ya kwaci iko da su sannan kuma an rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu tsakanin sarakunan rom da iran a shekara ta 591 miladiya amma bayan kisan ɗaya daga cikin na hannun damar daular farisa yaƙi ya sake barkewa a tsakanin manyan daularin guda biyu na farisa da rom a ranar biyar. ga watan janairun shekara ta 603 miladiya wanda aka kwashe tsawon shekaru 24 ana gubzawa tsakanin ɓangaren biyu amma da ƙarshe sarki husuro parvez na daular farisa ya sake gabatar da shawara ta dakatar da yaƙi da kuma yin sulhu wanda hakan ya kawo ƙarshen yakin daulolin farisa da rom a rana irin ta yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti ashirin, agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa bakwai da minti ashirin, agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. adala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta bismillahirrahmanirrahim jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin ibrahim farko muhimman su abin kunya ne kalaman harshen demo da kasashen yamma ke yi kan shirin nukiliyar isra'ila firaministan falasɗinu ya kira ga majalisar ɗinkin duniya da dakatar da isra'ila game da cin zarafin falasɗinawa take yi da take tsare da su wasu ɗauke da makamai sun kai hari kan gidan yari na kabba da ke jihar kogi kuma sun kashe soja da ɗan sanda ɗaya dan wasan kwallon kafa na kasar masar muhammad salah ya ci kwallo ta ɗari a gasar premier league yanzu kuma ga labarin bi da bi abin kunya ne kalaman harshen damo da kasashen yamma ke yi kan shirin nukiliyar isra'ila kakakin makatarokin wajen ƙasar iran katib zade ya soki kalaman harshen damo da kasashen yamma ke yi kan shirin nukiliyar haramtacciyar kasar isra'ila da ba na zaman lafiya ba kuma rashin ɗaukar matakin da ya dace ya sa ya mayar da gwamnatin yahudan sahiyuniya tushen duwan ta'addanci da yanke shi 'yan ta'adda wannan yana zuwa ne bayan da ministan kula da harkokin waje na haramtaccen ƙasar isra'ila benny gans ya kira ga ƙasashen da ke tattaunawa da kasar iran kan shan shincen nukiliya da su ƙara sanya wa iran ɗin takunkumin karya tattalin arziki daga ƙarshe kakakin ya kara da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta da bakin magana a lokacin da ta ta rataba hannu kan jajiniyar npt ta hana yaɗuwar makaman ƙare dangi a duniya kuma ta ki ba da dama ga masu bincike na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya su ziyarci cibiyoyinta na nukiliya amma kasashen yamma sun yi gum da bakinsu akan wannan batu. Firaministan Falasɗinu ya kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da dakatar da Isra'ila game da cin zarafin Falasɗina take yi da take tsare da su. Muhammad Shataye, Firaministan Falasɗinu ya buƙaci masa Ɗinkin Duniya da ma ƙungiyar bada agaji ta Red Cross da su dakatar da haramtacciyar ƙasar Isra'ila game da cin zaren a take yi da take tsare da su bayan da isra'ila ta ɗauki matakin musguna musu a baya bayan nan bayan tserewa da wasu fursonin suka yi da gidan yarin gilbo wannan matakin ya zo ne a wani zama da mukarraban gwamnatin falasɗinu suka yi a birnin ramallah a yau litinin inda suka nemi masu faɗa a ji na duniya da sauki matakin takawa haramtacciyar ƙasar isra'ila burki game da gallazawa falasɗinawa fursuni da take tsare da su da take yi wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar Geneva da aka ce matsaya a kai kan abin da ya shafi haƙƙin fursunoni. Kana ya tsara alhaki kan Isra'ila game da rayuwar fursunoni Falasɗinawa da ake tsare da su musamman waɗanda aka sake kamawa bayan sun fasa gidan yarin mafi tsaro na Isra'ila sun tsere. Ita ma ƙungiyar gwamnati ta jihar Islami da sauran ƙungiyoyin gwamnati na Falasɗinu sun gargaɗi haramtaccen ƙasar isra'ila game da duk wani abu da ya taɓa rayuwar falastinawa da ta sake kama su bayan da suka tsere wasu ɗauke da makamai sun kai hari kan gidan yari na kabba da ke jihar kogi kuma sun kashe soja da ɗan sanda ɗaya rahotanni da ke fitowa daga najeriya sun bayyana cewa 'yan bindiga ɗauke da makamai sun kai hari kan gidan yarin kabba da ke jihar kogi a arewa maso tsakiyar najeriya kuma sun kashe jami'an gidan yari guda biyu kuma sama da fursunoni 200 ne suka tsere da gidan yarin kakakin ministan cikin gida na najeriya ra'uf aragbi sola ya tabbatar da kai harin kuma an kai harin ne a yammacin jiya lahadi akwai jami'an tsaro goma sha biyar da suka hada da sojoji goma da 'yan sanda da kuma jami'an tsaron gidan yarin da suka kara da maharan inda sakamakon haka wani soja ɗaya da wani ɗan sanda suka rasa rayukansu. gidan yarin kaba yana da fursunoni 294 a lokacin kai harin da dama daga cikin fursunonin da suka tsere sun yi amfani da abubuwan fashewa ne wajen fasa bangarori uku na katangar da ta kewaye gidan yarin bangarori uku na katangar da aka kewaye gidan yarin da su sai dai akwai fursunoni guda 28 da su tsere ba wasu kuma dama suna ci gaba da dawowa zuwa gidan yarin da raɗin kansu a safiyar yau To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Dan wasan kwallon kafa na kasar Masarar Muhammad Salah ya ci kwallo ta ɗari a gasar Premier League. Muhammad Salah ya zura kwallo ta ɗari ne a raga a gasar Premier League a karawa da Leeds United a jiya Lahadi. Liverpool ta ziyarci Leeds United don buga wasan mako na hudu a gasar Premier League inda Salah ya fara cin kwallo a minti na ashirin da fara wasa. Ƙwallar da Salah ya ci shine na ɗari da ya zura a gasar Premier League kuma na biyar da ya yi a wannan bajintar. Bayan Salah, Sherer a wasa na 124 sai Harry Kane a karawa ta 141 da kuma Sergio Aguero a hafatawa ta 147. Na hudu a wannan namijin kokarin shine Terry Henry da ya ci kwallo ta 100 a Premier League a wasa na 160. Sannan Muhammad Salah wanda ya ci a karawa ta 162 muhammad salah ya lashe kyautar takalmin zinari a matakin wanda yake kan gaba a cin kwallaye a premier league a kakar shekara ta 2017 da kuma ta 2018 inda haka abin yake a shekara ta 2018 da kuma ta 2019 daga ƙarshe aka cewa shugaban ƙasar Nijar Bazoum Muhammad ya sha alwashin kawo ƙarshen hare ta'addanci a faɗin ƙasar a wata ziyara da shugaban kasar Nijar Bazum Muhammad ya kai a yankin Anzuru inda masu kiranin jihadi suka tilasta mutane barin filayensu ya tada da aniyarsa ta kawo ƙarshen dukkan hararen ta'addanci da ake kaiwa a yankuna daban-daban a faɗin ƙasar. Da yake amsa tambayar da manema labarai suka yi masa na matakan da zai ɗauka na kawo ƙarshen hararen ta'addancin a ƙasar ya faɗi cewa abin da ke da mahimmanci sosai shine a kawo karshen matsalar daga tushe da kuma ɗaukar tsararren matakan tsaro a yakokin ƙasar musamman yakokinmu da ƙasar mali inda 'yan ta'adda suke amfani da ita suna shigowa cikin ƙasar a watan agusan da ya gabata ma hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta kiyasa cewa kimanin fararen hula 420 ne aka kashe daga farkon wannan shekara zuwa yanzu a yammacin ƙasar niger sakamakon hare-haren ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke kaiwa a yankin kasar Nijar tana fuskantar hare-hare daga kungiyoyin da ke da alaka da alka'ida ko kuma masu yunkurin kafa ƙasar musulunci wato IS da suke shigowa da kasashen Mali, Burkina Faso ta yammacin kasar da kuma ƙungiyar Boko Haram daga Najeriya a yamma maso gabashin ƙasar ta Nijar. Ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran yanzu kuma sai a saurari sauran shirye da muke ɗauke da su. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadawar haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar domin yin bita akan su da kuma jin mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu ne daidai da allah zai dubi ne akan zaman sauraron shari'ar sheikh abdul jabbar nasur kabara wanda gwamnatin jihar kano ta shigar da kara akan sa kan cewa ya yi kalaman batunci ga ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka zargin da malamin ya musunta kuma ya ce ba shi da ma tushe balanta na asali ko makama inda ya ce sabanin tuhumar da ake yi masa yana rusa maganganu ne na batunci da aka yi akan ma'aiki da suke rubuce a cikin littafai a cikin shirin namu na yau da dar Allah za mu je martani ne wanda lauyin shak abdul-jabbar nasir kabara suka mayar dangane da yadda zaman kotun ya kaya musamman ma abin da ya cika kafofin yaɗa labarai na umarnin da kotun ta yi na yi masa gwajin kwakwalwa da sauran bayanai da suka shafi zaman sauran shari'ar sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin To kamar dai da na ambata cewa shirin zai je martanin tawagar lauyin Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara ne akan yadda zaman sauraron shari'arsa ya kasance a ranar biyu ga wannan wata na Satumba na shekara ta 2021. Kuma za mu kawo bayanin da babban lauya mai jagorantar tawagar lauyan shaka abdul-jabbar nasir kabar ne ya yi wato barista sale bakaro a santa wasa da kafar yada labarai ta kibla fm inda da farko aka fara tambayar sa a kan abin da ya faru a zaman sauraron shari'ar sai ya ce Wato abin da ya faru dama a zama na ƙarshe wanda kotu ta yi a baya alkali bayan ya saurari suka da mulan shakar jabar muka yi akan abubuwa guda uku na farko izini wato fiyar da attorney general ya bayar wasu senior advocates of nigeria mutum hudu sannan mun yi suka akan wato appearance ko kuma halartar su kansu wadda za su iya zuwa gaban karamar kotu kamar ita kofar shara ko ta kofar kudu sannan kuma mun yi suka akan abin da suke kokarin yi na kokarin canza da'awa abinda suka kawo na tuhuma ko zargi na farko to ranar 16 ga watan julai to sun zo su yi kokarin cewa za su janye wancan su canza ta da wani abin da ake kira charges abin da ya kamata alkali ya yi shine zai yi kwarya kwaryan hukunci wato abin da ake kira ruling ba wai hukunci na karshe ba a zaman baya kamar yadda na ce ya daga zai yi kwarya kwaryan hukunci ne ba akan suka guda uku da muka yi ba sai dai akan abin da su SAN wato senior advocate suka kawo cewa muna da damar yin suka amma mun zo kafin lokaci wato ba lokacin ne kamata mu suka ba ya kamata a ce mu jira sai sun karanta sabon cajin su sannan muna da suka ce mu kowa ya kawo ra'ayinsa muka ce a ai maganan cewa ko an riga an gurfanar da shi ko caji ko menene an riga an yi tun july 16 saboda haka yanzu a matsayin da ake in ma abin da suke faɗa kenan to muna da dama daidai ne mai suka a lokaci sannan kuma abu na biyu ma tun da muna suka ne a kan ainihin tsayuwarsu a gaban kotun ita kanta da kuma maganar canza da da suke son su yin da kuma ita kanta inda da attorney general ya bada suka ne akan abin da ke kira competence nau'in nan abubuwa ɗin abin da hankali zai kama shine sai kotu ta ɗauki matsayi ta tantance cewa eh wato halartar su kotun ya halarta za su iya bisa doka sannan canza jawabin karan a dole sai kotu ta yi determining wannan ne kafin ma a zo ga maganin cewa to ku zo gaban kotu saboda in ka riga ka bar su ka ce to ku zo ku karanta charges ɗin. sabo ka riga ka yi hukunci kenan to alkali da ya zo maimakon ya yi ya ɗauki matsayi akan cewa sukan da muka yi akan abubuwa guda uku nan yana bisa kaida ko ba bisa ƙa'ida ya ce shi a wajensa kawai ba dama mu yi wannan suka ɗin dole sai an karanta wannan sabon caji. Abin da ya ba mu mamaki da watakila ma tsoro sai ma ya tafi ga baki ɗaya ya ma yi maganganu akan maganar canza da'awa da kuma maganar ita siyat ɗin cewa attorney general yana da dama ya ba su wannan izini dokar da ya dogara a kai ya yi daidai haka kuma maganar canza da awa shi a ra'ayinsa yana ganin cewa malamai sun tafi akan cewa eh za a iya canza da awa a ƙa'idar shari'ar musulunci abin da ya kamata su gane a nan shine su fa san din nan ba su ma mai da martani a kan soke-soken da muka yi wa innan guda uku ba Abin da kawai shi shugabansu ya tashi ya magana a kai shine mun yi riga malam masallaci na kawo suka din a wannan lokacin da muka kawo saboda su ba su ba da ansa ba alkali baya yin hukunci dole sai ya ji bangare guda biyu mu mun riga mun yi jawabi suka so ba su yi ba to ina ne ya samo nasa dalilan har da ya zo ya soke duk matsayin mu ya ce suna ana da dama a canza da awa? a SAN za su yi tsayawa a karamar kotu wane ne ya ba shi hujjojin a ka'ida ba alkali bane zai samo dalilai da kuma bayanai wanda za su kalubalanci abokin maganar lauya dole da sai ya basu sun bada ansa ne amma kaga kenan ya zama to kamar cewa shi ne mai amsa karin kuma shi ne da yin hukunci to sai muka ce musu to shikenan da muka tashi muka ce to mun ji matsayin da kotu ɗauka amma a bisa ka'idan shari'a section 277 wato 277 na Nigerian constitution da kuma shi kansu wato section 6 na shari'a court law 2000 na Kano state ya ba da dama hakkin ɗaukaka ƙara akan kowane matsayi da alkali ya ɗauka ma wanda da yake jin hukuncin bai masa ba. Sai ka ce shi kenan yanzu muna da right muna da dama mu ɗaukaka ƙara akan wannan ƙwarya-ƙwaryan hukunci da ya saboda muna gani gabaki ɗaya sa ba doka. Ya karya wato hakkin ɗan adam na hakkin sauraro ma na shi kansa wanda ake kara a gaban kotu. sai alkali sai ce to ya ji ya yadda cewa muna da daman a akan abubuwan da ya yi na maganar karanta kara yanzu tsayawan yan da maganar cewa amma shi yanzu ba zai tsaya ba dole a karanta wannan sabon caji ɗin. wannan right of appeal da muke da shi na akalla kwana goma sha biyar tunda kwarekwarar hukunci ce sai ya ce ba zai ba mu wannan kwana goma sha biyar ɗin a gwada abin da ya yi na maganin cewa a karanta sabon caji ba shi yanzu dole ne a karanta sabon caji a gaban kotu wannan kotun sa ce kuma wannan shine fahimtar sa kuma ya riga ya yi hukunci sai muka tashi muka ce masa amma ba daidai ne. a ka'idan doka hankali ma ba zai kama ba tun tunda yi abin da mu ba mu yarda ba kuma akwai kotuna biyu uku a saman ka ba yadda za a yi kuma ka tursa samu ko ka tursa su mai amsa kara cewa yanzu dole a karanta masa sabon caji sai ce shi ya yi rulin saboda haka mu zauna dole a karanta sabon caji sai muka ce to shikenan muka gaya masa strictly sai muka ce masa gaskiya ko an karanta sabon caji wanda muke wakilta shagal jubar ba zai ansa ba abin ya so kawo hayaniya har aka fara hayaniya a kotu mutane suna hayaniya sai dai aka samu aka yi shiru sai muka yi shiru muka zauna muka ce to shi kenan abin da zai amma dai wannan shine position din ba zai amsa cajin ba aka karanta masa caji tuhuma tuhume tuhume guda hudu cewa ya yi kazafi ya ci mutunci manzo abubuwan da suka tsara a sabon caji din sai shiru kamar yadda muka faɗa kotu sai bai ansa ba to dangane da batun da ake na cewa alkali ya bayar da umarnin yi wa shak abdul nasir kabara gwajin kwakwalwa da kuma duba kunnuwansa ko yana jin magana ko kurma ne an tambayi barista bakaro akan hakikanin abin da ya faru akan wannan batu ga dai abin da ya ce a bayan an karanta caji akwai bayanin da shi san shugaban su na san din ya tashi yayi cewa tunda abdul ya yi shiru bai ansa cajin ba da ce ya fahimta ba kuma bai ce ya aikata ko bai aikata ba wai a je asibitin da ake duba kwakwalwar mutum ko iya da lafiya da kuma asibitin da ake duba kunnen mutum ko yana jin magana ko baya ji saboda a tantance eh, cewa wai yana da ma hankali tukunna sannan kuma yana jin magana ko baya ji wannan mu a wajen mu kamar cin mutunci ne saboda na farko wannan ba da aka su gaban kotu ranar 16 ga watan julai da daddare ka kawo shi aka kunna fitila aka karanta wancan FIR na farko ka tambaye shi ya ce maka bai aikata ba ya fahimci duk abin da suka faɗa kuma bai aikata ba ya fito yi magana ce duk abin da ake zargin da shi wannan ba magana ba ne sannan kuma duk wanda ya san Sheikh Abdul Jabbar malami ne eh, an san shi an san iyayensa an san background ɗinsa an san mutuncin da gidan suke da shi kuma an san institutions daban-daban makarantu daban-daban inda ya je karatu sannan wani ya tashi ce wani wai a je a duba kwakwalwansa a can ko dawa na ko ne asibitin murtala a jiya a duba kunnensa wal sai alkali ya mu cewa to ga roƙon da sai ne ki ya yi roƙo bisa wani sashi na shari'a court uh, criminal justice abin nan administration na Kano State me za mu ce sai muka tashi muka ce a mu ba mu da wani abin da za mu ce <laughs> wannan ba ma ishu bane wanda suke ma wani hankali zai kama balle mu ba da wani ansa duk abin da kotun nan ta ga dama kawai ta zo ta yi ba mu da wani abin da za mu faɗa abu na karshe abin da ya ba da mutane mamaki mu ma kuma ya ba mu mamaki shine alkalin sai ce to daga yanzu ma sati biyu ne za a dinga zama a shari'an nan idan mun ga dama mu je mu yi appeal ko mun yi appeal ko mu yi appeal ba shi ba zai tsaya a shari'ansa ba kuma sati biyu zai rinka to kaga wannan wani abu ne wanda suke dole mutum dole eh, mu sha jinin jiki mun ji tsoro gaskiya saboda wato kenan kamar ya zo da wani sabon tsari ne kyan shari'a duk abin da za ka yi a shari'a komin kyansa idan daga ƙarshe kotu sama ta zo ta ce ai kotu ke kotun ƙasa ba ki da hurumi kaga kawo hal da kanka a banza kawo hal da mai kara a banza kawo hal da lauyoyi a banza kawo hmm. hal da dukan al'umma a banza saboda ishu na ne shi ne wani abu shi ne bedrock ne foundation duk kotun da baka da hurumi kan abu idan ta aikata shi wahalar ce kawai ta banza kotu sama ta zo za ta rushe ne gaba ki da duk abin da ka yi. Mu cewa muke a tsaya a bi shari'an nan yanda ka'idan shari'a din ya ce. Mu client din mu na hannu mun kwantar masa da hankali mun ce masa kotu ce a bi abubuwa da su tsari a hankali a yi abin da ya dace. Mu abin da muke so a yi kenan. alamu sun fara nuna cewa ba wani garanti cewa za mu samu adalci a gaban wannan kotu amma mun gaya masa open to sai muka ce masa za mu ɗaukaka ƙara ba mu yadda ba duk abin da ya duka ya san a doka kuma ya ci mutuncin client ɗinmu ya karya masa hakkinsa na ɗan adam. To akan tambayar da aka yi wa barisa Salabu Karo akan matsayin yin shiru ga wanda aka shigar da ƙara a sa a gaban kotu bayan an karanta masa tuhuma ko menene matsayin hakan a doka sai ya ce in an kawo ka kotu karon farko da aka karanta maka sai ka ce sai kai shiru kai baka ce ka fahimta ba kai baka ce baka yi ba kai baka ce a ƙarya ba ne duk baka yi komai ba sai kai shiru a jinka ko baka ce ka yadda ba to provision din ACJL wato kundin tsarin tafi da laifuffuka da shari'unsu na jihar Kano ya ba da daman cewa a yanayi irin wannan alkali yana da dama ya ba da umarni wa asibiti wacce take ta kware a bincika an yi wannan lafiyar ta kalau yana ma jin magana ko baya ji wannan idan ya zama to kana da tabbas alkali yana da tabbas ya san cewa wato bai taba ganin mutumin nan ba bai san shi ba bai taba jin wani sa ba to kaga wata kila abin da dokan yake hasashe shi ne ta yiwu an kawo wani mutumin wanda ba shi da hankali ko baya jin magana a gaban kotu don haka sai kotu ta bada umarni a ji a yi wannan bincike to abin da muke cewa shine a kes ɗin abdul jabbar bai kamata a yi amfani da wannan doka ba saboda mai saboda na farko mutum ne an kawo shi gabanka mm. an kawo shi karon farko ran shashi daga watan julai ka masa tambayoyi ka ji abin da suka faɗa kawai ce ya fahimta ka aikata bai aikata ba ko kuna da abin nan shaidu eh muna da shaidu zamu kawo shaidu mu a zama na gaba ka yadda su kawo shaidu eh su je su kawo shaidu an yi wannan da shi ko mutum ne sanannen mutum ne an san shi mutum ne ne wa'azi ka fa kana sa da wannan kamar wani kamar wani wato implied kamar kana alleging wani allegation ko kana implying cewa ba shi da hankali ko ba da lafiya ne kuma sun san abin da yasa yayi shirun nan na riga na tashi na ce ma kotu kafin ma a karanta charges cewa ba zai ansa ba Mm. don kotun ba ta da hurumin yin wannan abun a lokacin mun mun gaya masa ya san dalilin da yasa ya yi shiru saboda haka ba daidai ba ne wannan magana cewa ko a jiya bincike lafiyar sa, ko yana jin magana ko baya ji wani wani abu ne da muka ɗauka kawai kamar wani kaskantarwa ne da wulakantarwa gaskiya to dangane da matsayin lauyin shaka abdul jabbar akan gwajin da alkali ya buƙaci a yi masa ga abin da barista bakaro ke cewa mu abin da muka ce shine tunda kotu ta bada umarni ko mun ce ba ruwan abin da kotu gada dama ta yi ba za mu iya resisting ko a zo kama shi yayi dambe da mutum ko a duk wannan ba zai faru ba abin da muka tabbatar wa shi in charge na correctional center na Kano state ah, na Kurmawa prison shine duk lokacin da suka zo ya Allah a nan cikin prison din za su yi mishi gwaje-gwajen ko kuma ana bukatan a tafi da shi asibiti ne a je a yi dole akalla biyu daga cikin tim din lauyoyin shi Sheikh Abdul dole ya zamanto muna wurin ba za mu ba su kawai firin su rubuta firin su ga dama ko su masa wani tambayan rashin hankali ko wani abu ba wani escorting wani a cikin firin za a yi za mu je in kuma asibitin ne za a je duka wulbi zaya shi in charge zai faɗa mana cewa to ga abin da su asibitin suka kawo masa na wasiƙa bisa umarnin da kotu ta yi so za mu yi escorting ɗinsa mu je mu ga meye ne suke so su yi dai amma mun san cewa wannan wani abu na da sun da bashi da wani tushe ba dalili sun san dalilin da ya sa bai ansa tuhuman da ake masa ba a tambayar da aka yi wa baristan kan shirin lauyan shak abdul jabbar nasir kabara na ɗaukar ƙara kuwa ga abin da barista bakaru ya ce Eh, idan kotu ta yi abin da ke kira interlocutory ruling ko kwalekwalen hukunci dama ka'ida din shine kana da kwana goma sha biyar ah, wadda shike an baka dama ka yi nazarin abin da ita wannan kotu ta yi in bai maka ba cikin wannan kwana goma sha biyar sai ka shigar da ɗaukaka karanka a ita high court wato babban kotu na jihar kano to yanzu mun faɗa masa mun ce masa ya bada da umarni cewa registry wato su masu cikin record duk magatakardan kotun ya gaggauta rubuta mana kofin shari'a na duk abin da ya faru tun daga farko muna son record na kofin shari'a a sa stem a yi certifying a bamu shine za mu nazarta idan mun ƙara duba maganganun da ya da matsayin da ya ɗauka daga ciki ne za mu dalilan mu na ɗaukaka ƙara. In Allah ya mana alkawarin cewa ranar Monday mun riga mun biya kuɗi na maganan bada kofin shari'a za mu karɓi kofin shari'a kuma in Allah da ba zai wuce talata zuwa laraba ba za mu shigar da appeal din a nan high court na na Kano state saboda su duba su ga abin da muke korafi a kai kuma su dauki matsayi to jama'a mu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole a nan zamu ja lizamin shirin wanda muka saurari karin bayani a cikin sa daga bakin barsa Sale Bakaro shugaban tawagar lauyi masu kare shak Abdul Jabbar Nasir Kabara a hirar ta hada shida kafar yada labarai ta qibla FM sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokaci a madadin kwa da kwanakin ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba baku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muryar jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Isa Musa wanda ake sai da shi Isa da daga nan. Amin. babban birnin Nijar. ziyara da shugaban ƙasa ta Alhaji Bazo Muhammad ya kai jihar Tilibiri. Allah ya sa alheri ce ga jihar Tilibiri da ƙasa ta Nijar. Kuma jawabi da yamma sojoji. Allah ya sa jawabi na zan kura ga sojoji na gaba da gaba da ya yi koma ba. Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa. Allah ya kare ƙasa ta Nijar da sauran ƙasashen duniya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH. Mai magana ya man jama'a balo shugaban ƙungiyar muryar jama'a na jihar Adama. Zan ba da ra'ayina a yau da cewa rahotannin da muke samu daga jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina na nuni da cewa alal matakan da gwamnati take ɗauka na daƙile ta'addanci ana samun nasara akan haka muna addu'an Allah ya ci gaba da taimaka gwamnati ta ci gaba da samun nasara a kan yan ta'adda sai dai babbar magana shine abun da ke yawa zukatan eh, wasu 'yan Najeriya me ya hana gwamnati ɗaukar irin waɗannan matakan a tsawon lokacin da 'yan da suka dauka suke cin karin su babu baka sai a daidai wannan lokaci wasu 'yan najeriya da yawa na danganta haka da alaka da siyasa musamman ma suna ganin jam'iyyar apc na son ci gaba da mulki ne a kakan zaɓe na 2023 tana amfani da wannan dama ne na murkushe ta'addanci domin ɗorewa akan ga mulki muna fata dai allah da ya sa gwamnatin inda gaske take allah ya zauna da ƙasar mu lafiya da ma afirka baki ɗaya daga kowai man jama'a balwa shugan ƙungiyar mu da jama'a na jihar adama assalamu alaikum sashen hausa na biyu hausa barkan mu da warhaka mai magana na wani yandu daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangance da juyin mulkin da sojojin ƙasar suka wa gwamnatin demokuraɗiyya ko in ce zaɓaɓɓiyar gwamnati to a gaskiya wannan juyin mulkin bai zo mana da mamaki ba ganin irin yadda shi shugaban ƙasan yake ƙoƙarin ya yi tazarce mun san da dama za a rina wai an saci zanin mahaukaciya ya kamata dai wannan ta zama izina ga shugabannin mu na afirka wanda idan suka zo kan madafun mulki to sun ɗauka kawai sai mahadika ture to a gaskiya ya kamata wannan ya zama musu wa'azi dukkanin wani shugaba ko zalunci ne kake ko kuma kana kama karya to ka san da za a wayi gari fa ba kai ba ne. sunana abba ma'amidun baram daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar guduma da mazauni kasar libya birnin misrata eh gaskiya ne rufe layuka da aka yi a jihar katsina eh wannan ya yi daidai tunda a jamfara ma an rufe kuma an ji labarin in sun gudo suna zuwa yankunan da ba a rufe layukan ba suna bugo waya ga 'yan uwansu su ma suna hita da fatan dai sauran jihohin da suke da rikici su ma za su rufe sai ya kare gaba daya mai magana abu ma'amudin baram daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu Hausa sunana Al'azizu Prezi daga da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine akan kasashenmu na Afirka, musulmanmu na Afirka ya kamata a ce malumanmu da shugabanninmu mu cika yawaita addu'o'i ga kasashenmu na Afirka a bisa kan munafukai azzalumai wanda basu so su ga Afirka ta ci gaba a daidai wanga lokaci. Ya kamata a ce mun samu mu mun yi maganin wa'annan mutane munafukai akwai masu so su ga kasashenmu sun koma baya musamman ma kasashen turawa wannan tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai magana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zauna a garsa jamhuriyar Nijar. Muna godiya da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayukanmu. To na a yau shine akan yajin aikin da likitoci ke yi a Najeriya. Yana da kyau gaskiya inda ana kishin talaka bai kamata a bari likita ya ci gaba da gudanar da yajin aiki ba tare da an kula da shi ba akan matsalolin shi. Saboda talaka baya da halin da zai hita wata ƙasa ya nemo magani. kenan dole cikin ƙasa zai tsaya kenan in dai ana kishin talaka ya kamata a ce likitocin na an diba bukatunsu ko ba a biya musu duka ba a biya musu saura su kuma sai su yi hankuri su tausaya ma talaka su dawo su yi aiki ina godiya assalamu alaikum sashen hausa na boh tehran mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗaɗe da magaram zan tsokaci a dangance da juyin mulkin ƙasar gine da aka yi to hakikanin gaskiya wannan yana da kyau shugabannin mu na kasashen afirka ya kasance musu izina domin ba komai ke ka juyin mulki ba illa rashin adalci ga yan shugabannin ƙasashen namu na afirka wanda idan suka hau kujerar mulki za su iya yin duk abin da suke so su kuma in suna so su canza wa kundin tsarin mulkin kasashen su domin su samu a kenan ko wannan ba adalci ba domin domin da aka sauka ya wannan ba ci gaba ne a harkar demokarasiyyar kasashen mu na afirka da fatan wannan zai kasance musu izina domin allah ya kara kare gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ta Hausa. Mai magana baba ya siniya garin noma da magaram. Allah Ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali a kasashen man Afirka ke daya. A danganta da yanayin hargitsin wannan na wannan musamman ma a wannan rayuwar mu ta yau da kullum. Saboda mutane suna tsokaci musamman 'yan tiranin wannan masu zuwa kasashen waje. Allah ya kawo matasa mu aikin yi. Allah Ubangiji ya buɗe mana gaba ke daya kasashen man Afirka. ƙasarka Allah ka mana wadatar arziki ta ko'ina eh mai magana ba ba siniya daga nan garin noma a jihar da magaram tashi lahiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya madalla yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa tare da zainab bashir amsoshin tarbiyya Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke karanto muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. wanda muke karanto muku wani littafi mai suna ƴaƴanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Domin daga yau ba za ta ƙara fita ba da irin shigar da na ce ba. Idan ko ba za ta iya fita haka ba, to daga yau ba za ta ƙara zuwa makaranta ba. Hawaye ne suka zubo ma Laila. Wace, wace irin rayuwa ce haka za ta fara shiga? Duk gayinta a makaranta a ce a ganta da dogon hijabi ina ma laifin ya ce iyakar gwiwa wata irin tsawa abba ya daka mata wadda ta sa ta miƙewar dole kallonta yayi yana faɗin idan baki da kayan kayan ki koma zan siyo maki komai yau gobe sai ki je makarantar da gudu Laila ta shige ɗaki tana kuka kallon shi kawai umma take yi da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce amma alhaji kana ganin wannan matakin da ka ɗauka bai yi tsauri da yawa ba ka san fushi yaro duk da abin da aka koya mashi da shi yake tashi ina kai ina kai ne ka saka laila makarantar da ko hijabi ba a sawa ta secondary su, kuma tun tashin laila a gidan nan baka taɓa yi mata magana akan shigarta ba wani lokacin ma ni ce nake tsawatar mata amma baka damu da kasa baki ba lokacin da take fita da ƙaramin gyale kai ne fa mai ɗaukar ta a mota ka kai ta makarantar ƙarewa ma makarantar da take haɗe take da maza me yasa tun can baya baka kawo gyara ba sai yanzu um Alhaji ina ji maka tsoron yaran zamani shi icce tun yana ɗanyi ake tankwara shi Laila ta riga da ta girma wani faɗa ko hargagi ba zai sa ta yi abin da kake so ba nasiha da lallashi shine abin da ya kamata kai mata idan kana so ka gyara kuskurenka miƙewa tsaye abba yayi yana mazurai ya fara faɗa babu ruwanki da sabuwar turbar da zan ɗora yata ai ko zamanin sahabbai sun aikata abin da suke so kuma daga baya da aka kawo gyara lokaci guda suka gyara saboda haka nima dole Laila ta canza daga ɗabi'arta da ta dawo yanda nake so murmushi umma ta yi ta ce a'a alhaji ai ko su sahabban ba kowane ya karɓi gyaran da annabi ya kawo a lokaci guda ba kuma shi ma bai yi masu da zafi ba a hankali suka rika shiga musulunci har suka yi yawa da a ce musulunci da zafi aka kawo shi ba za ka samu mutane masu yawan yanzu ba a cikin shi matukar mutum ya aikata kuskure to dole sai ya yi a hankali sannan ya gyara domin ba a gyaran zafi da zafi duk yadda ka so ka gyara laila wayanka ko masifarka ba za su sa ta gyara ba abba ya ce sai dai idan ba ni ne na haife ta ba kuma ba da suna na take amsa kira a makaranta ba ai duk uban da kika ga 'ya'yan shi suna kin bin umarnin shi to shi ya so kamar yadda malam ya ce Allah ya ba mu amanar 'ya'yanmu dole mu tsaya kai da fata kai da kafa mun gyara su ta kowace hanya wallahi kin ji na rantse maki a cikin gidan nan Laila ta gama fita jikinta a buɗe, komai sai ta rufe shi. Idan kin ga ta buɗe fuskar ta to a cikin gida take, shi ma yaran nan suna zuwa za ta saka hijabi a jikinta. Wannan shi shine dokata daga yau, kuma a yau zan je in sa a ɗinka mata kalar hijaban da nake so ta sa. Niƙab da safa ma duk zan siyo mata. Idan kika bari na kama Laila ta fita ba yanda na ce ba daga ke har ita wallahi sai ku ya ɓaci ke ma daga ba za ki ƙara fita yanda kike fita ba domin ku duk amana na ne a wajena idan kuma kika saba saba doka ta za ki taɓo lafiyar aurenki ɗaki ya shige yana huce tagumi umma ta buga jin wannan abun mamaki na abba wato ita kam wato ita kam wato ita ma dokar da ta zo ta zo kanta tashi ta yi ta je tana lallashin Laila wadda take ta kuka amma ta Umma ta ce haƙuri zaki Allah ya baki mahaifi mai wata irin fahimta na san abin da ya faɗa gaskiya ne amma kuma ai ba haka ake gyara ba tun farko laifinmu ne da bamu koya miki hakan ba su sauran yaran da suke fita haka ai iyayensu sun koya musu tun suna yara amma a da idan ina maki magana shine yake kare ki gashi nan yanzu kuma yana so yayi gyara sai dai bai san ta yadda zai fara gyaran ba shi addini ai dan fahimta ne dan haka idan kina so mu zauna lafiya a gidan nan dole ki bi umarnin mahaifinki domin nima dokar hadda ni ta shafa kuma kin ji ya ce idan ya ga mun saba zan taɓa lafiyar aure na idan kuma kina son in tafi in bar ku ya auro muku wadda yake so ki saba umarnin shi cikin kuka Laila ta ce haba umma taya ma za a ce wai ni ce zan fita da wannan shigar kin san kuwa yadda muke masu irin wannan shigar dariya a makaranta ni kam gara in haƙura da karatun nan umma ta ce to idan kika haƙura wa kika yi mawa kuma shikenan a gida zaki ta zama ba za fita ba kin san dai halin alhaji yanda wannan aƙidar ta shige shi lokaci guda wallahi mijin aure ma yana iya cewa shine zai zaɓa maki laila ta ce haba dai umma wannan kuma ai ba zai mun haka ba umma ta ce to shikenan za ki ce na faɗa maki idan ma za ki cire wannan tunanin na barin karatu ki cire ke mace ce dama kuma haka manzon Allah ya koyar da duk wata mace da ta fita cikin shigar mutunci da da kin yi aure shi kenan kin fita daga takurar mahaifinki amma kin san dole zaki abin da ya ce matukar ina cikin gidan nan domin ba zan bar ki jawo mana mutuwar aure na ba kwanciya Laila ta yi tana wani irin kuka tashi Umma ta yi tana faɗin idan kin gama kwanciyar Laila idan kin gama idan kin gama kwanciya Laila tayi tana wani to jama'a masu sauraron mu a nan zamu dakata sai Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. masu sauraron yanzu kuma sai shirin na karshe wato duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wa kana a mataki na ƙasa da kasa tare da yambita a kansu. Da yadda Allah shirin namu na yau dai zai dubi ne akan ziyarar da Firaministan ƙasar Iraki Mustapha Alkazimi ya kai ƙasar Iran tare da yin bita kan wannan ziyara da kuma kallon abubuwan da ta kunsa ta mahanga daban-daban da fatan masu saurare za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar jiya lahadi ne dai firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya isa birnin tehran na kasar iran domin gudanar da ziyara aiki inda kuma ya gana da manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta iran bayan isarsa a fadar shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a jiya ya samu gagarumar matarba bayan gudanar da farati na ban girma da kuma tarbasa da aka yi a wurin ya gudanar da tattaunawa ta tsawon sa'o'i tare da shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi a fadarsa da take birnin tehran a yayin gana wadda ta gudana a tsakanin mustapha alkazimi da kuma ibrahim ra'isi a birnin tehran sun tattauna batutuwa da dama waɗanda suka danganci alaƙa tsakanin ƙasashen biyu daga ce kuwa har da bunƙasa wannan alaƙa a tsakanin su baya ga kuma sun tattauna batutuwa da suka shafi yadda za a ƙara bunƙasa alaƙoƙi na tattalin arziki da cinikayya da ke tsakanin ƙasashen iran da iraki musamman ma ganin cewa ƙasar iran tana da gagarumin tasiri a kan kasar ta iraki ta fuskoki na cinikayya inda akan shigar da kayayyaki da dama waɗanda ake samar da su a kasar iran zuwa cikin kasar irakin cikin sauki ba tare da wata matsala ba baya ga kuma an tattauna batutuwa da suka shafi samar da karfin wutar lantarki wanda kasar iran ɗin take baiwa kasar iraki kasantuwar cewa yankuna da dama na kudancin kasar iraki suna samun karfin wutar lantarki ne daga kasar ta iran wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda kasar iran take taimaka ma kasar iraƙin da su musamman bayan kifar da gwamnatin saddam hussein baya ga hau kuma tattaunawar ibrahim ra'isi da mustapha alkazimi ta taɓo batun ziyara arba'in wadda mabiya mazhabar ahlul baiti suke gudanarwa a cikin wannan wata inda mustapha alkazimi ya tabbatarwa gwamnatin kasar iran da cewa adadin mutanen da iraki ta kayyade wa iran na mutane dubu talatin waɗanda za su iya gudanar da wannan ziyara an rubanya adadin zuwa dubu sittin kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke ƙara danganta al'ummomin ƙasashen biyu sannan kuma sun tattauna batun janye visa ko kuma izinin shiga ƙasashen biyu inda mustapha alkazimi da ibrahim ra'isi suka tattauna batun suka kuma amince da janye visa tsakanin kasashen nasu inda 'yan kasar iraki za su iya shiga cikin iran ba tare da visa ba kamar yadda iraniyawa za su iya shiga cikin kasar iraki ba tare da sun karbi izinin shiga cikin kasar ba baya ga kuma sun tattauna akan batutuwa wanda suka shafi harkoki na siyasa ta yankin da ma na duniya baki ɗaya da kuma wajibcin hada karfi da karfi a tsakanin kasashen biyu domin ɗaukar matakai wajen tunkara abubuwa da suke a matsayin ƙalubale a gare su ta yadda hakan zai amfanar da al'ummominsu da kuma zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya wajen fuskantar wani kalubale to a ɗaya ɓangaren kuma firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya gana da shugaban majalisar tsaro ta ƙasa a iran adimar ali shamkhani inda shi ma tattaunawar tasu ta mayar da hankali akan batutuwa da suka shafi tsaro da kuma yadda za su ci gaba da karfafa ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin su ɗaya daga cikin abubuwan da suka mayar da hankali a kansa shine batun ɗaukar matakai na tsaro akan iyakokin ƙasashen nasu kamar yadda admiral ali shamhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suke cewa ƙasar iran ɗin to a ƙwarya shine yadda wasu 'yan ta'adda suka tare a yankin kurdistan na ƙasar iraki wanda yake iyaka da ƙasar ta iran wanda haka yake a matsayin barazana ta tsaro ga kasar iran sai dai a nasa bangaren mustapha alkazimi ya jaddada wa iran din cewa iraki ba za ta taba yin kasa a gwiwa ba wajen ɗaukar dukkanin matakai da suka dace domin tabbatar da cewa yankin kurdistan bai zama wani yanki wanda zai zama wata matattara ta 'yan ta'adda waɗanda za su rika barazana kan iyakokin ƙasar iran ba. to a naso bangaren masana da suke bin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suna ci gaba da yin sharhi da kuma bayyana mahangarsu dangane da wannan ziyara ta mustapha alkazimi firaministan ƙasar iraki wadda ya fara ajiya lahadi a ƙasar iran da dama da gasken masanan da suna ganin cewa ci gaban alaka a tsakanin iran da iraki shine babban abin da ya haifar da irin wannan samun fahimtar juna a tsakanin ƙasashen biyu a wannan lokaci sabanin lokutan baya musamman ma a lokacin mulkin saddam hussein inda alaka ta yi tsami a tsakanin iran da iraki musamman ma da kasashen turawa da yahudawa suka yi amfani da saddam hussein din wajen daukan matakai da za su iya rusa kasar ta iran daga sai har da kaddamar da yaki na tsawon shekara takwas akan kasar iran da saddam hussein ya yi tare da taimakon amurka da sauran kasashen turawa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma tasirin kasar iran a kasar iraki yana da alaƙa da abubuwa daban-daban da suka shafi siyasa domin kuwa ko shakka babu bayan kifar da gwamnatin saddam hussein iran ta taka gagarumin rawa a siyasance a cikin al'amuran kasar ta iraki inda da dama daga cikin 'yan siyasar kasar ta iraki waɗanda suke tafiyar da lamurra bayan kifar da gwamnatin saddam hussein sana da alaƙa da kasar iran ta fuskoki daban-daban sannan kuma iran ta ta gagarumin rawa ta fuskacin tsaro a kasar iraki domin kuwa kasar ta shiga cikin mawuyacin hali musamman bayan bayyanar kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish wadda ta mame wasu yankunan kasar irakin sunan tabbatar da abin da take kira daular islama inda kasar iran ba ta yi wata-wata ba wajen kafa runduna ta hashdi sha'abi wadda runduna ce ta al'ummar kasar iraki wadda runduna ce ta mayakan sa kai na al'ummar kasar iraki waɗanda suke bayar da kariya ga kasar tare da fatattakar 'yan ta'addan daesh wanda tsohon janar na kasar iran kasim suleimani shine bayar da gagarumar gudunmuwarsa wajen kafa wannan runduna wadda kuma har yanzu tana a matsayin karfin kafa ga aikan ta'addancin da'ish a cikin kasar iraki sannan kuma bangaren zamantakewa al'ummomin kasashen iran da iraki suna da kyakkyawar dangantaka ta tarihi kamar da kuma al'adu da addini ya hada su a nata bangaren gwamnatin kasar iraki tana kokari a bangarori daban-daban da hakan ya hada da kokarin kusanto iran da kuma saudiya waɗanda suke da bambancin mahanga a kan abubuwa da dama ta fuskacin siyasa da ta shafi yankin gabas ta tsakiya inda ƙasar iran ɗin ta yi lalemar habin da irin waɗannan matakai da ƙasar iraki take ɗauka domin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna a tsakanin ta da kuma ƙasar saudiya waɗanda ƙasashe ne guda biyu da suke da matuƙar mahimmanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniyar musulmi baya ga haka kuma iraki tana kokarin ganin cewa ta kusanto da fahimta a tsakanin iran da amurka to ma sai dai a nata bangaren iran tana ganin cewa wannan lamari ne mai matukar wuya domin kuwa kasar amurka tana ɗaukar matakai na nuna gaba da ƙeya a kan ta iran wanda iran ɗin ta tabbatar da cewa hakan abu ne wanda ke da matukar wahala matukar da amurka bata canza salon siyasar ta akan kasar ba da kuma janye irin takunkumai da take gagaba mata na tattalin arziki da kuma cinikayya da dama da gasken masanan da sun imanin cewa wannan ziyara ta mustapha alkazimi a kasar iran a daidai wannan lokaci wanda ya rage kimanin wata guda a gudanar da zaɓuka na 'yan majalisar dokoki a kasar iraki tana da gagarumin tasiri ta fuska siyasa a kasar ta iraki musamman ma ganin cewa da dama daga cikin jam'iyyu na siyasa musamman na mabiya masabar ahlul baiti a kasar iraki suna da kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran wanda kuma su ne akasarin 'yan majalisar dokokin kasar ta iraki wanda kuma kowannen su yana da fatan ganin cewa ya samu kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran bayan samun nasara ta zaɓe a kasar ta iraki a masu wani lokacin da muke da shi da ya riga ya mu dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mu dinkwa kwari kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Madala masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. abin kunya ne kalaman harshen damo da kasashen yamma ke yi kan shirin nukiliyar isra'ila kakakin makataraukin wajen ƙasar iran katib zade ya soki kalaman harshen damo da kasashen yamma ke yi kan shirin nukiliyar haramtacciyar kasar isra'ila da ba na zaman lafiya ba kuma rashin daukar matakin da ya dace ya sa ya mayar da gwamnatin yahudan sahiyuniya tushen duwan ta'addanci da yanke shi 'yan ta'adda wannan yana zuwa ne bayan da ministan kula da rakokin waje na haramtacciyar kasar isra'ila benny gans ya yi kira ga kasashen da ke tonawa da kasar iran kan shincin nukiliya da su kara sanya wa iran ɗin tahunkumin karya tattalin arziki daga ƙarshe kakakin ya kara da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta da bakin magana a lokacin da ta kira ta hannu kan jajjanar npt ta hana yaduwar makaman kare dangi a duniya kuma ta ƙi ba da dama ga masu bincike na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya su ziyarci cibiyoyinta na nukiliya amma kasashen yamma sun yi gum da bakinsu akan wannan batu. Firaministan Falasɗinu ya kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da dakatar da Isra'ila game da cin zarafin Falasɗina take yi da take tsare da su. Muhammad Shataye, Firaministan Falasɗinu ya buƙaci Masar Ɗinkin Duniya da ma ƙungiyar da agaji ta Red Cross da su dakatar da haramtacciyar ƙasar Isra'ila game da cin zarafin Falasɗina take yi da take tsare da su. Bayan da Isra'ila ta ɗauki matakin musguna musu a baya-bayan nan bayan tserewa da wasu fursunonin suka yi da gidan yarin Gilbo. wannan matakin ya zo ne a wani zama da mukarraban gwamnatin falastinu suka yi a birnin ramallah a yau litinin inda suka nemi masu faɗa a ji na duniya da tsoki matakin takawa haramtacciyar kasar isra'ila burki madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.